daidai da sha bakwai ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba muna ƙarƙashin fosli na shida da yake bayani a kan hukunce-hukuncen sallah sallan jana'iza a inda malin ya ɗauko mana bayanai cewa mutum biyu ba a masa sallan gawa a lokacin da allah maɗaukin sarki ya masu cikawa na farko malin ya ce shahidi domin annabi bai majimillan waɗanda suka muta a uhud sallan jana'iza ba sannan na biyo sai malam ya ce ƙaramin yaro za mu tashi inda yake cewa lakin ya juzu sala sai dai sallah takan halatta tifili ga yaron da yake ƙarami ne shahid da kuma shahidi waddalilu ala zalika mala ce dalili kan wannan magana amma bin nisbati littifili fa fi hadisin a rawahu abu dauda wan nasa'i ce idan abin da ya shafi dalilin yi ma yaro karami sallah ne to hadisin da al'imam abu dauda da nasa'i suka ruwaito wa ghayruhuma da wasu malaman da ba Abu Dauda da Nasa'i ba bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce wa tifil har ma da yaro wa fi riwayatin wasiqati ɗari yusalla alaihi za a yi mai sallah wa yud'a liwalidaihi amma za a yi mai iyayen addu'a bil magfarati war rahama za a yi masa addu'a na roƙon gafara da kuma jin kai kenan idan ya zama yaro ne ya rasu to duk fagage da ɓangarorin yin addu'a to iyayen za a yi ma addu'a Allah ya ji kansu Allah ya rahamshe su domin shi yaron babu abin da ya aiwatar na zunubi kamar yadda annabi ya faɗi yaran da basu balaga ba suka mutu to ana kai su wata makaranta na annabi ibrahim da yake tarbiyyarsu a wajen hatta ita wannan makarantar sai da allah madaukin sarki ya nuna manzan allah ita a cikin baccin shi allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi alimamu abu dauda ya fitar da shi a littafin da ke bayani akan jana'iza a ƙarƙashin babin da ke magana a kan almashiyu a mamal janaza halaccin mutum zai iya tafiya a gaban gawa a lokacin da ake tafiya rakata al'imamu abu dauda ya fitar da hadisin a mujalladi na uku a lamban hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da tamanin wannan sayi al'imamun na sayi fitar da wannan hadisi fi kitabil jana'iz a littafin da ke bayani a kan jana'iza babu makanil mashi minal janaza a ƙarƙashin babin da ke ayyana ɓangaren da ya kamata masu raka gawa su yi tafiya ya kawo wannan hadisi a jiz'i na hudu a lamba na dubu ɗaya da ɗari tara da arba'in da biyu والترمذي الإمام الترمذي ما يفتد أن حديث كتاب الجنائز باب ما جاء في salati على الطفل a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan hukuncin yi ma yaro ƙarami sallah al'imamu tirmidhi ya fitar da hadisin a jizi na uku a shafi na dubu ɗaya da da talatin ɗaya wabnu maja fi kitabil jana'iz haka ibnu maja ya fitar da wannan hadisi a littafin da ke bayani a kan jana'iza ƙarƙashin babu ma ja a fi shahudul jana'iz babin da ke bayani akan halattan sallan jana'iza a jiz'in farko lamba na bakwai malin ya ce al'imamul albani ya inganta wannan hadisi a cikin irwa'ul galil a lamba hadisi na da 716 allah madaukin sarki ya samu dace wannan dalili ne daga cikin dalilan da ke nuna halaccin za a iya ma yaro ƙaramin da bai balaga ba sallan gawa amma in ba a yi sallan ba to kuma ba a yi laifi ba an aisha ta radiyallahu anha daga sayida aisha allah ya ƙara mata yarda anna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama utiya bi sabiyin an zo wa annabi da wani yaro ƙarami min sibiyanil ansar daga cikin ‘ya'ya na mutanen madina fasalla alaihin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya miƙe sai ma wannan yaro sallah faƙalat aisha yayin da ƙare sallan sai aisha ta ce tuba lahu wannan yaro ya ji daɗin shi usfurun min asafiril janna yo ai wannan ma tsadda ne kawai daga cikin tsaddan aljanna lam ya amal su'an yo ai bai taba aikata wani mugun aiki ba walam yudrikhu kuma mugun aikin ma bai riske shi ba ai lam yudrikhu sunnat taklif abin take nufi shine sunnat taklifi shekarun da zai kai har ya zan baligin da za a rubuta mai zunubi in yayi to bai kai wannan shekarun ba Allah ya mai rasuwa ai wannan ma kawai tsadda ne daga cikin tsaddan aljanna faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce awa gaira zalika ya aisha a ba ki da wata maganin da za ki faɗi sai wannan aisha iyakan maganin da wannan naki kenan sun maƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ya aisha inna Allah ta'ala kada khalaqal khalqa ki sani Allah madaukin sarki tarren gini ranza zane ya riga yayi yi halittan shi mun gano wannan inna Allah inna Allah ta'ala kada khalaqal janna hakika Allah maɗaukin sarki ya halicci aljanna wa khalaqalaha ahalaha kuma ya halitta ma aljanna waɗanda za su shige ta wa khalaqahum fi aslabi aba'ihim Allah ya halicci waɗannan ‘yan aljanna tun suna tsatsan iyayensu ne, wa khalaqan nara kuma Allah maɗaukin sarki ya halicci wuta, wa khalaqalaha ahalaha kuma ya halicci ma wutan nan ‘yan wutan da za su shige ta, wa khalaqahum Malam ya annabi ya ce Allah ya halicce su a matsayin ‘yan wuta ne, fi aslabi aba'ihim tun suna tsatsan iyayensu ma'ana annabi yana ƙoƙarin ta kama aisha birki ne ki faɗa abin da kika sani kar ki wuce gona da iri sanin wani ɗan aljanna ne ko wani ɗan wuta ne to dai wannan ilimi ne da allah maɗaukin sarki ya bai wa kanshi sani ba wanda ya san wannan sai allah kawai ɗan wuta tun yana tsatsan iyayen shi allah ya rubuta wannan ɗan wuta ne ɗan aljanna Allah ya rubuta wannan ɗan aljanna ne tuni za mu karanta hadisi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sanda annabi ya wannan bayani tsab sai sabai sai suka ce ya rasulallah fa fimal amal to annabi me amfanin aikin da muke yanzu kenan idan ɗan wuta an gama tsara ɗan wuta ne ɗan aljanna tsari ya gabata ɗan aljanna ne to menene amfanin aikin da muke fafutukan yi yanzu annabi ce i'malu ko dai ku yi aiki fa kullum muyassarun lima khuliqala duk abin da Allah maɗaukin sarki ya halicci mutum dan shi to Allah zai sauwaƙe ma wannan mutumin wannan aikin ba tare da matsala ba mun gano wannan da kyau ko idan mutum ɗan aljanna ne to ayyukan 'yan aljanna ba zai taɓa mai wahala ba amma in mutum ɗan wuta ne za ga aikin 'yan wuta bai mai wahala zai ta yi ko damuwa bai yi yanzu duk wahalan aikin da zai kai mutum zuwa ga aljanna shi bai ganin wannan wahalar amma kuma sauƙin aikin da zai kai mutum wuta irin wannan mutum kuma sai gaba zai iya ba wahalan aikin da zai kai mutum wuta shi wanda aka yi shi dan wutan sai ga wannan abu mai sauki ne a wajen shi duk yanda saukin aikin da zai kai mutum aljanna yake wanda aka yi shi dan shi dan wuta ne ba zai ga saukin wannan aikin ba kuna gano wannan da kyau ko haka Allah maɗaukin sarki yake fa kullum yassarun kowanne da ka gani an sauwaƙe mai lima lahu abin da aka aike aka halice shi dan shi kuna bayanta yanzu ba za ka iya zama kana gulma kana zagin mutane kana ɓatanci kana sharri kana ƙage sai ga ba za ka iya ba ka fi cewa ka zo ka zauna ka ji hadisi ko da sau ɗaya kira sunan annabi ka yi salati wannan ya fi natsuwa a ranka da aminci tattar da kai ɗari bisa ɗari ka koyi yadda za ka bauta ma Allah shi kuma wani ganin yake wannan aikin mai wahala ne a wajen shi kaga wancan gulman ya fi sauki a wajen shi shi sa annabi ya ce sanda Allah ya yi aljanna sai kawo abubuwan da ran ɗan adam baya so sai kewaye aljanna da shi da aka ƙera wuta ita kuma sai aka kawo abubuwan da ran ɗan adam ke so sai aka zagaye aljannan da shi wuta aka zagaye wutan da shi mun gano wannan da kyau ko aljannan nake so shi yasa ta kama bakina mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa in Allah yake dan aljanna ko baka ganin wahala ko nisa ko damuwa ko kaza in dai aikin aljanna ne zaka yi ta hakuri amma aka yi dan wuta ko to aikin aljanna kuma wahala zai rika maka in aka yi kaɗan dan aljanna ko aikin wuta wahala zai maka haka dai akas jama'a kuna fahimtar wannan shi yasa in kai dan can ne to Allah madaukin sarki zai sauke maka aikin can shi yasa zaka ga shi dan wuta har kullum in ba aikin yan wutan nan yayi ba ko ba zai taba samun natsuwa ba kuna fahimtar wannan da kyau ko ba zai natsu ba ko da wasa za a yi ta fafutukan nuna mai kai bawan Allah kaga aljannan nan to ba a samunta sai an yi aiki to kuma zuciyar shi ba za ta taɓa gazgata mashi cewa gaske ne abin da ake gaya mai din ba mun gano wannan da kyau ko ba zai taba yadda ba in ka shekara ɗari kana nuna mai bawan Allah gyara gyara gyara gyara ba zai gyara ba Allah ya samu dace sura sukutun Allah maɗaukin sarki ya ɗauko yake ta bayani don mutane su gane ya ce wallaili idan ya gisha Allah yana rantsuwa da dare lokacin da duhun daren ya rufa yi dundum Allah yana da iko da daman ya rantse da abin da ya so daga cikin halittar shi kai ko baka isa ba kuma Allah yana rantsuwa da wani ɓangare daga cikin ɓangarorin halittar shi ne don ya nuna maka mahimmancin wannan abu yanzu kalli dare akwai wanda ya isa yanzu duk duniya ya ce a fasa wannan daren da mai Allah ya daren kuna gano wannan da kyau ku kuma daren zai tasiri gare ni da kai hatta yanayin garin don Allah ya nuna ma ɗan adam shi fa mai iko ne akan maye komi yau idan Allah ya so ya tattara mutane waje ɗaya zai iya yanzu daren nan na zai tara ma ɗaki kowa ya sa dokan ta ɓaci kenan kuna gano wannan da kyau ko in ya so ya turo mala'iku su rutsa kowa a ɗaka shi kenan hikimomin dare dai yana da yawa na daga ciki dan ɗan adam ya samu ya sarara aikin da ya da rana ya je ya huta ya kori gajiya don garin allah ya waye zai ci gaba da wani sabo to ya ce wallele idan ya gasha wannan hari idan ta jalla Allah ya rantse da yini a lokacin da yini ya buɗe ya haske baki ɗaya ko ina ya bayyana cewa yanzu yini ne ɗoɗar shi ma don a nuna ma ɗan adam mahimmancin yini kana tsammanin da mai Allah madaukin sarki yinin nan shi ma halitta daga cikin halittun shi inda na farko da na ƙarshe mutum da aljan da kowa da kowa za su tattaru wajen su fasa yini zai yiwu shi yasa Allah madaukin sarki ya nuna ma dan adam iyawan shi da cewa da zai so ya zo da dare titar ba yini akwai wanda ya sai ya zo da shi inda zai zo da yini titar ba dare akwai wanda ya sai ya zo da dare. ba wanda zai iya dan Allah ya nuna ma duniya zai iya akwai yankin da ake masa wata shida dare wata shida yini Allah ke na fa'alun lima yurid to yadda ka ga bambancin dare da yini ko to sai ce wa ma khalaqa zakara wal unsa haka da abin da Allah ya halicci namiji da mace ma da shi yanzu siffan halittar namiji da mace samfarin halittar iri ɗaya ne amma shakalin halittar kuma ya sha bamban sai ce inna sa'ayakum la shatta lallai ayyukanku kuma daban-daban ne aikin namiji ya sha bamban da aikin mace daga sanda namiji ya ɗauki ɗabi'a da aikin mace to rayuwa za ta yi wahala daga sanda mace ta ɗauki ɗabi'a da aikin namiji rayuwa zai mata kunci kuwa ina fatan mun gano wannan da kyau aikin kowa daban ne da Allah ya raba kamar yadda aikin dare daban aikin yini daban to aikin namiji da mace ma daban suke Sunan ta mace sunan shi namiji sunan wannan dare sunan wannan yini inna sa'ayakum lashatta sai Allah ce fa amma man a'ata kaga mutumin da ya ɗibi dukiyar shi ya bada don gina addini wattaka kuma ya yi don tsoron Allah aka ce sayyidina abubakar ne ya ɗibi dukiyar shi mai yawa ya bada saboda Allah a lokacin sai kafirai suka rika surutun cewa ba don Allah ya yi ba yana da wata manufa ne da yake da ita ɓoye a ran shi ai kaza aka ta surutai iri-iri saboda jama'ar annabi mutumin da bai iya ɗaukan dukiyan shi aikin Allah ko idan ya ga wani ya iya ɗiba ya yi aikin Allah ko to zuciyan shi tuna mai abubuwa miyagu iri-iri take yi yanzu mutumin da bai iya ɗaukan miliyan goma ya bada saboda Allah sai ga wani ya ɗauki miliyan dubu ya bayar saboda Allah mai wazi sai ta ganganu iri-iri lokacin abubakar ya ɗebi dukiyan shi gaba ɗaya aikin musulunci yake yi sai aka yi ta surutu don me don me don me to shine sai allah maɗaukin sarki ya ce fa amma man Ka ga wanda ya ɗauki dukiyan shi ya bayar wattaka kuma yi don tsoron allah wasaddaka bil husna kuma ya bada domin gazgata aljannar da Allah maɗaukin sarki ya alkawarin duk wanda ya irin wannan aiki ita ce sakamakon shi fasanuyassiruhu lil yusra Allah ya ce da sannu za mu sauwaƙe mai al'amarin shi su riƙa zuwa mai a Kun gano wannan da kyau ku? To, ɗauki wannan, ka ɗauki ɗabi'a irin na dare ko ɗabi'a irin yanayi ne, kaga sun sha bamban da juna ku? To, wanda yake da takawa a ran shi, ya gazgata lahira ya gazgata Allah da sakamakon da za a yi, to Allah zai riƙa sauwaƙe mai ayyukan alkhairi saɓanin wanda za mu karanta yanzu sai ce wa amma man bakhila wastaghna amma wanda ya rowa kuma ya wadatu da rowan ita za ta fishe shi yake ganin in ya ɓoye ya tazkace ya bankace ya asusance dukiyar shi to wannan shi zai tsare mai rayuwan shi ba tare da shiga kunci ba wa kazzaba bil husna kuma ya karyata aljanna ya ƙaryata ladan da Allah maɗaukin sarki ya ce zai ba masu aiki na kwarai ya yi abin da ya so sai Allah ya ce fasanu yassiruhu lil usra tabbas wannan za mu sauwaƙe mai zuwa ga abin da yake kunci ne na rayuwa za ga duk aikin banza yana iya yi mutumin da ya iya ɗaukan dubu goma ya bada don taimaka ma addini a masallaci yana jin daɗi a rai sai ga wannan gefe yana gani ina shi zai iya haka amma zai iya ɗaukan dubu hamsin ya ba kawarwa zai iya ɗaukan dubu talatin ya ba makaɗi zai iya biyan tsununin kuɗi ya taka ya hau mota ko ya hau jirgi ya je kallon ƙwallo duk waɗannan abubuwan zai kuma bai damu ba Allah zai sauwaƙe mai hanyar da zai jefa rayuwar shi cikin kunci duk wanda ya karyata ya juya baya yake ganin abin da yake shine daidai shine sai Allah ya ce wa ma yughni anhu maluhu idza radda. mai irin wannan dukiyar da bai iya kashewa wajen ɗaga addinin Allah duk abin da ya mallaka ba abin da zai tsina namai a lokacin da aka gangara da shi za a yi jahannama inna alaina lalhuda Allah maɗaukin sarki ce kaga shirya to taskanta a hannunmu take wanda muka zaɓa shi muke ɗiba mu miƙa ma wa inna lana lal akhirata wal ya yace jima al'amarin duniya da lahira din namu ne in Allah ya ga dama sai ya ɗauki duniyan ya baka in ya so kana kallanta sai ya hana ma sai ya ɗauki wanda baka zato kuma sai ya bashi domin inna Allah yuti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu in Allah maɗaukin sarki na son ka sai ya baka duniya in Allah bai son ka ma sai ya baka duniya amma wala yu'tal imana illa liman yuhibbu imani Allah maɗaukin sarki ba kowa yake ba ba sai wanda yake so fa'anzartukum Allah maɗaukin sarki yace jan kunninku nike ina muku nasiha ina nisar da ku naran dangane da wata irin wuta talazza wadda take babbaka take haɓaka mai babbaka fata da ƙone mutum la yaslaha babu wanda zai afka ya fada cikin wannan wutan illal ashqa sai wanda Allah madaukin sarki ya yi shi a matsayin matsiyacin lahira alladhi kazzaba wanda aka yi mai wa'azi ya karyata, aka nuna mai abin da Allah ke iya yi ya musa ya ƙi gazgatawa wa tawalla kuma ya juya baya ya shafa ma idan shi toka bai gamsu bai aminta da abin da Allah zai yi ba wasa yujannabuha Allah ya ce da sannu za a nisanta al'atka wanda ya ji tsoron Allah daga ita wutan la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahad anfusuhum khalidun su da ita fam fam fam Allah madaukin sarki zai nisanta su yi uti malahu wanda yake ɗaukan dukiyan shi yake bayarwa ya zakka domin ya tsabtace dukiyan ya tsarkake imanin shi don ya ƙara samun shiga wajen Allah wa mali ahadin hu min ni'imatin kuma ba wani ya mai wani abin arziki ne wai bari ya saka mai don wani abu ba tujiza wanda yake rama biki ga a wajihi rabbihil a'ala yana yi ne don neman yardan Allah maɗaukaki wasa ko wala saufa yarda Allah maɗaukin sarki ce da sannu zai dace da yardan Allah za ga mutum bai shayi bai shakka bai damuwa ya ɗibi duk abin da ya mallaka ya ce ga shi a yi addini zai taimaka ma marayu zai taimaka ma tsofaffi masu ƙaramin ƙarfi zai taimaka ma marasa lafiya zai taimaka ma 'yan makaranta zai taimaka ma duk wanda yake neman taimako bai jin kunci da damuwa kan wannan in har dan Allah yake yi Allah maɗaukin sarki zai sauwaƙe mai zuwa ga aminci zuwa ga abin da yake shine yarda duniya da lahira kuma zai sa shi aljanna amma mutumin da ya afka cikin musiba wanda Allah maɗaukin sarki ya zaɓe shi daga cikin 'yan wuta sai ka ga dukiyar shi ilimin shi mulkin shi tunanin shi ƙwazon shi faɗa a jidin shi duk yana amfani da su ne wajen gina abin da zai zame mai matsala za ka yana iya kashe kuɗin a komi ana tafiya kalan kuwa za a gani tsawon gaba ya ɗebi kuɗin shi ya sa ya ba da shawarwarin yadda za a inganta wajen idan karuwa za su yi taron ajo akwai gudunmuwan shi akwai shawarwarin shi akwai kuma ƙarfafansu idan a gayyato makaɗa da 'yan raye-raye da wasannin gargajiya masu wasannin maciji 'yan ƙoroso 'yan kaza 'yan kaza duk ya fi ƙwazo a wannan wajen za ka ga ba zai iya zuwa ya zauna a masallaci minti biyar yana sauran wa'azi ba amma zai iya zuwa kallon kwallo ya awa ɗaya awa biyu yana kallo zai iya zuwa kallon dambe ya zauna ya yi ni zai iya yin kaza shi yasa Allah bai barin mutum ba aiki kalli duk sanda ake wa'azi a sannan ake dambe kun gano wannan da kyau ko can bayan la'asar almuru ya fara to lokacin za a ga mutane kuma lokacin suke zuwa kallon dambe kallon kokawa kallon kaza a sanda a daidai wannan lokacin duk masallatan da ka je na waɗanda suke da kan gado za ka tarar da suna karantar da al'ummansu addini su kuma a irin wannan lokacin suke za suke ɓata lokacinsu kuma mun gano wannan da kyau a irin wannan lokacin da kowa ke zama yake koyan addini don ya samu shiga wajen Allah a lokacin ne wani zai je ya dasa hira kun gano wannan ya dasa kaza ya dasa kaza wani zai ce a lokacin zai je jin jamus zai je jin kaza zai je yin kaza da sauransu su waɗannan 'yan jamusawan da sauransu ai yi alamuna zahiran minan hayati duniya wahum al'akhir da hum ghafiluna su duniya kawai suka sama gaba lahira kuma fa sun rabkana da ita to kai ma rabkanan nan ne duniyan ka sama gaba yanzu abin da zaka ji din akwai abin da zai share ma hawaye ko ko kullun zaka ji abin da zai tada ma hankali ne kana da imani to yi kokari ka gyara lahiranka kullum garin Allah ya waye kasan cewa kai ne ake ragewa shi yasa wani bawan Allah yake cewa daina kallon yau da gobe ai kai ne in yau ta zo ta tafi ko to ka ɗauka wani ɓangaren ka ne ya tafi za a ta rage ka a ta rage ka har da ka ƙare kana ƙarewa kawai kenan sai a gan ka faɗa ka mutu ka gama cinye ka kuna gano wannan da kyau ko yi amfani da dama yi amfani da lokaci yi amfani da lafiya da arziki da ƙuruciyar da Allah madaukin sarki ma kafin ka rasa waɗannan abubuwa masu tsadan da cin musu zai wahala kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa annabi ya ce masa bai eh, i'malu kai ku yi aiki fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu ai duk wanda ka ga an sawwake ma aikata wani aiki ko to an yi shi don wannan aikin ne sakamakon da ake wa masu wannan aikin to don wannan aka yi shi sai ka duba gani kai a wani bangaren kake kai ka isa kai makanka hisabi kafin lokacin hisabi ya yi kuna gano wannan da kyau ku shi yasa mawaƙi yake cewa in tuna maka in kamanci tun kana ciki kun yi zance kai da rabbul arshi ka ce za ka bi shi ka kau amince da ibada ta yi ba kai musu ba kaji ji wannan ka yi alkawari da allah muna muna cewa kai ɗin nan ka yadda za ka bi Allah maɗaukakin sarki za ka bauta mai a bisa abin da yake so kuma ko musa wani abin ba ka yi ba fa amma yanzu ka zo duniya son kuɗi ya sa ka shirka ga dubin miliyan gare ka kun gano wannan da kyau ku? zabiya ta ɗauka kaka, cin da ta ce me ba kamanka ba ka ɗora barin takabbura ba kun gano wannan da kyau ku girman kai ya ishe ka saboda kana da me ka da kuɗi saboda kana da me ka da mulki saboda kana da ɗaukaka kana da kaza kana da kaza kana nan kana girman kai shi kenan kwatsam sai a ce yanzu lokacin mutuwanka ya yi sanda kan mutu sai a kai ka da tufan da bai wuce fan bakwai ba haka za a ɗauke ka ji a turmuza haka kana ƙoƙarin gyara fata kana ƙoƙara ce ka wani ne walla kwana biyu duk ka fada ka ce bari ka je ka a rika siyo abu kai ƙib ka ƙara ƙiba ka ƙara faɗi ka ƙara komi duk sai ka gama ka ci ka sha ka yi teɓa ko ai ka mace kabari shi karɓa ka riɓe tsutsa ta sharɓa yanzu me ya fi kyau ka zaɓa ya in ba farali da nafila ba duk ka ƙara abin da za ka yi watan wata rana kawai shi kenan sai a ganga kawai an ɗauko ka kere sai ina Allah sai lahira can za a ɗauke ka je a saka ka a tsakankanin ƙasa a ɗauko itatuwa a zuba ai a zato na ƙila daga cikinmu mun taɓa gani yadda ake sa mutu a kabari a yi to duk wanda bai tunanin ƙarshen al'amarin shi haka zai zama ko to ya ɓata ma kanshi lokaci kowa ya tunanin yadda aka je da kai aka saka waninka a irin wannan yanayin ko kai ne na gaba mun gano wannan da kyau ko shi yasa mawaƙi ya ce ni kan kwancin kabari shi na kaban tsoro duk abin kai wallahi duk mai tsoron allah ya ga kabari ko sai hankalin shi ya tashi ya ce kana kwance cikin duhu ba ka motsawa kana kwance cikin duhu ba ka motsawa to kaga wannan ma ya irin wannan tanin cewa kana kwance cikin duhu ba ka motsawa an ba shi dama ne kila ya don ya tuna Allah ba ka tashi tsaye ya ce ga itace su kaure ka ka ba da gaba gabas bango shi kamure ka in kai nan bango ne in kai nan bango ne in kai can bango ne in kai nan bango ne in kai yunkura za ka miƙe fa ya ce ne za tsare ka ya kai cin da ban cuci mutum ba don kai shi cuta min ya in ko mutum ya cuce ni to Allah karama min to kaga wannan ku kai hankali wallahi watan wata kila cikin daren nan can za a kai ka mun gano wannan da kyau ku kila cikin daren nan kana shirye ko baka shirya ba ita mutuwan nan dan wai kai din nan baka isa ba to baka isa gaya ma za ka mutu ba kuma ko da wasa baka jin labarin wai motsin mutuwa a jikinka ya in na jin motsin mutuwa a jikin shi ba sai shi kintsa ba kun gano wannan da kyau ba ji wanda zai mutu wallahi bai san ya mutu ba kafin lokacin mutuwan da sakon ɗaya sai lokacin ya gama yi ne tsaf to shine sai Allah Maɗaukin sarki kawai sai bayyana mai al'amar lokaci ya yi. shi kenan sai fara ganin abin da yake gani ya fara jin abin da yake ji to a daidai lokacin kuwa ba tsimi ba dabara wallahi abin da ka aikata shi kaɗai zai ma amfani in duk duniyan nan gatanka ne to ka ɓata ma kanka lokaci mun gano wannan da kyau ku aikin da kai wanda ake ta kwaɗaitar da kai yi yi kafin lokaci ya ƙure ka ke ko to shi za ka so ka ce Allah a ɗan yi man jinkiri in dawo duniya ɗan samu in yi aikin Allah ya Allah maɗaukin sarki ba zai ma jinkiri ba mun gano wannan da kyau ku ɗan adam zai ce rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin kuma a lokacin da zaka mutu ko duk dukiyanka da kake da ba ta da amfani a wajenka a lokacin duk matanka ‘yan matan da ke baka sha'awa suke burge ka ake cema ba Allah ka ko in za a tara maka su wallah ko sha'awa ba za su baka ba ta kanka kake yi a zare ka a cikin wannan dukiyar da kake da ita kaf a ɗauke ka kai ka kabari kai ke gani da jin abin da ka gani don ma damuwan ya dame ka ba ka iya ji da ganin abin ka ji yadda wani ka ba shi labari ko wani iya kutsawa ga halin da kake ciki an ɗauke ka an je an saka ƙarshen da sanda ka saka ka an jefa ka ne a wani rami daga cikin ramukan wuta amma waɗanda suka sa ka ba su gani ba shi ka kai makanka faɗa ka fahimci cewa duk inda ka yi aka komo dai duk abin da ka aikata kai za ka ci moriyan abin in alheri ne ka yi ne in ma sharri ne yi ne ina fatan mun gane wannan da kyau amma in baka ji wannan ba to ana nan lokaci zai zo da za ka ce rabbi laula akhartani ila ajalin ƙaribin fa'asaddaka wa akun minas salihin ya Allah a man jinkiri ɗan lokaci ƙanƙani in yi sadaka in yi kyauta in gazgata addini in yi imani in zama daga cikin mutanen kirki Allah ce wala yi Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahi babu ran da Allah maɗaukakin sarki zai ma jinkiri idan ajalinta ya zo abin tada hankali ma sai ce me Allah mai ba da labari ne a kan duk abin da mutum ya aikata mun gano wannan da kyau ko duk abin da mutum ya aikata sai Allah maɗaukin sarki ya ba shi labarin nan to kuma duk abin da mutane suke wanda yake wahalar da su ko shaɗan ne ke zara su shi sa Allah ya ja kunnen ɗan adam ya ce ya bani adam ya kai ɗan adam la yaftinan na kuma shaitanu kar ka sake shaidan ya fitine ka kama akhraja abawaikum min aljanna kamar yadda ya fidda mahaifanku daga aljanna yanzu wa an huma libasahuma liyarihuma sau'atihima ƙoƙari yake yi ma ya masa fallasa ya masa asiri saboda shi ne kuma ya me shi ya zara su mun gano wannan da kyau ko Allah kowa ya hankali duk wanda bai hankali ba ko Allah jiki magayi lokaci na nan da zai zo ce kash to wai shi ya ma aka yi wannan abun wannan laluranka wanda ya bi Allah kana kallon shi yana can yana jin daɗi kai kuma kana nan kana shan wahala kamar yadda Allah ce fariƙan hada wasu ɓangare Allah ya shiryar da su wa fariƙan haƙƙa alaihimud dalala wasu kuma Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da ɓata a kansu domin innahu ittakhadhu shayatin awliya su ne suka ɗauki shaidanu a matsayin majibinta al'amarinsu min dunillah suka saki Allah suka kamare shi suka saki Allah suka kama shirme wa yahsabuna annahun muhutadon su a zaton wai menene wasu shiryayyu ne mun gano wannan da kyau ko shi yasa duk abin da kake yi wanda ba daidai ba ka sani ka bari mun gano wannan da kyau ko wanda kake daidai kuma fa Allah ka sani ka ci gaba shi yasa Allah ya ja kunnen dan adam ya ce ya bani adam ya kai dan adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum kuna zaune manzanni sun zo maku daga cikinku ya ƙusuna alaikum ayati za a zo suna karantar da ku ayoyina suna faɗa muku abin da na ce a yi da wanda na ce a bari famanittaka duk wanda ya ji tsoron Allah wa aslaha ya aikata aiki na ƙware fala khawfun alaihim walahum ya yahzanun to waɗannan babu tsoro gare su duniyarsu da lahiransu ba za su yi baƙin ciki ba duniya da lahira Allah zai tsaya musu wallazina kazzabu bi ayatina kaga waɗanda suka karyata ayoyinmu wastakbaru anha suka yi awai girman kai tunaninsu wai wane da wane ne in sun bi gaskiya suka yi magata suka yi girman kai suka kibi ula'ika ashabun nar Allah ce kaga waɗannan su ‘yan wuta hun fi ha khalidun in sun shiga wutan kuma sun shige ta dindindin mun gano wannan da kyau ku wallahi al'azim kai hankali duk lokacin da aka ce Allah ya ce annabi ya ce ko ka ansa ko da wanda ya faɗa Allah ya ce annabi ya cinye maka laifi in kai wasa kana nan kana kalan laifi ga wani sai ya zamanto Allah kake kalama shi yasa Allah ya ce faman azlamu mimman iftara alallahi alallahi kadiban babu azzalimi irin wanda yake ma Allah ƙarya aw kadzaba bi ayatihi ko a ce Allah ya ce don wani ne ya faɗi ya ƙaryata ya ƙi bi ula'ika yanaluhum nasibuhum min alkitab Allah ce za su samu gwargwadon laifinsu da suka yi cikin littafin da suka aikata ayyukan taɓargaza a cikin shi hatta idza ja'adhum rusuluna hassan da mala'ikunmu za su zo yatawaffawnahum za su ɗauki rayukansu suna nan suna shan da kewan mala'ikun ɗaukar rai za su zo ƙalu aina ma kuntum da’una min la za su ina waɗanda kuke tafiya tare da su ina ‘yan hannun naku ina ‘yan kafan naku ina abokan hiran ina abokan gulmanka ina mutanen makircin naka ina waɗanda suka ce sun tsaya maka suna ina qalu dhallu anna su ce mun neme su mun rasa wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin su da kan za su shaida cewa ina ai wallahi sun butulce ma Allah maɗaukin sarki ba su yi imani ba Shin sai Allah ya ce udkhulu fi umamin ku je ku shiga cikin al'ummomin da kada khalat min qablikum wanda sun yi irin wannan mugun aiki tare da ku tun kafin zuwan ku duniya min aljinni wal ins cikin aljanu da mutane uhushurul ladina zalamu wa azwajuhum danginka mai ɓanna irin naka cikin mutum da aljannatin da can can cikin al'ummomi haka Allah maɗaukin sarki zai haɗa ku Allah ce ku je ku shiga finnar cikin wata tare da su kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha duk lokacin da waɗannan al'ummomi suka shiga wuta suka tarar da irinsu sun riga su shiga sai su tsine ma juna albarka hatta idan dara ko fi ha jami'a Allah ce zuwa lokacin da za a rubda su gaba ɗaya tsinci kansu a cikin su ta qalat ukhrahum li'ulahum sai ‘yan ƙarshe su ce ma ‘yan farko, Rabbana, ha'ula ya na. Allah kaga waɗannan su suka zo mana da makirci, kaga waɗannan su ne iyayen makirci, kaga waɗannan su suka zira muka afka, fa'atihim azaban du'ifan minan nar, Allah ka zo masu da azaban ninkin ba ninkin riɓi riɓin ya cikin azaban wuta a durmushe su da ita ƙala sai Allah ce li kullin bi'ifin dukkan kunun kama ku za a yi walakin la muna ba ku sani ba dukkan kunun kama ku za a yi ba wanda za a ɗaga makafa karga cewa ne ya ɓatar da kai kai ba ka da hankali ne ba manzanni ba su maku wa'azi ba dan me kuka rena manzanni ba ku ba ko je kuka yi naku ku to Allah shi ma zai nashi wa qalat ulahum li ukhrahum su ma ‘yan farkon da aka yi masu mugun addu'a su ma sai su ce, Fama kana lakum alaina min fadlin, to a kuna da wani abu ne wanda ba mu ba ku ba gidan duniya kuke nema yanzu a ba ku? Fadhuqul azaba, kauce ku ba mutane waje, kuma ku ɗanɗana azaba bi ma kuntum taksibun gwargwadon abin da kuka yi. Kun gano wannan da kyau ku ai kuma kun ɗanɗana wani abu. kuma ku je ku ɗanɗana azaba daidai da aikinku sai Allah ya ce innal ladina kazzabu bi Ka ga waɗanda ake ma wa'azi su fimfiris su bijire ma wannan wa'azi wasu wastakbaru anha su ce ba wanda ya isa ya tarsasa wajen bin Allah ba wanda ya isa matsa masu mutanen kirki su sun riga sun bushe fitillansu gaba ɗaya ta ɗa'a la tufattahu lahum abwaabas sama Allah ce ba za a buɗe ƙofan sama abu da ransu su te wajen Allah ba. Wala ya da aljannata sannan in an tsaye da ƙiyama kuma ba su ba shiga aljanna hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat har sai in raƙumi zai shiga kafan allura to su ko za su shiga cikin sama. Wa kadhalika najzil mujrimin Allah ce yanda ka ji haka to haka muke ma masu laifi sakamako lahum min jahannama mihadun Allah ya ce a jahannaman da za su shiga suna da wata irin rumfa ta shakatawa wa min fawqihim suna da wata irin shimfiɗa da za a yi masu na kilisan jahannama don su shingiɗa su shakata wa min fawqihim ghawash sannan suna da wata irin rumfa ta holewa a cikin jahannama amma dukkaninsu na garwashin wuta ne rumfan garwashi ne shimfiɗan ma garwashin jahannama ne wa kazalika najzi zalimin Allah ce wannan shine sakamakon azzalamai duk in an gaya ma ka ki ko ka ji makomanka kai ko wanda ka daure abun ba daɗi dai kai kai kai kai abin dai da ƙuna abun da ciwo ka haƙura ka danne son zuciyanka ka bi Allah sai Allah yake cewa na amanu kaga masu imani wa amilu salihati suka aikata aiki na kwarai la nukallifu nafsan illa wus'aha duk abin da kaga Allah ya ɗora mare ko dama ya san za ta iya ne ulaika ashabul janna Allah ya ce waɗannan su ne ‘yan aljanna hum fiha khaliduna in sun shiga aljannan sun shige ta kenan dindindin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin sannan Allah madaukin sarki zai cire masu kiyayya zai cire masu damuwa da kunci da ke tsakaninsu a zukatansu tajiri min tahtihimul anhar wanda kayan daɗi na gudana a ƙarƙashinsu wa qala alhamdulillahi alladhi hadana lihaza, haza za su yi addu'a su ce mun gode ma Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan aiki na ƙwarai wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah yo ai dama ba mu zan za mu shiri ba banda Allah maɗaukin sarki mana gamdakatar ɗin shirya laƙada ja'ad rusulu rabbina bil haq ai manzannin ubangiji sun zo da gaskiya suna kiran mu wa nudu suna kira ba dare ba rana an tilkumul jannatu lati uristumuha bima kuntum ta'malun ku zo ga aljannan can da Allah ke nufin gadar da ita ku amma fa sai kun yi aiki ana ta wannan kiran kun ki ku kira to wanda suka ansa kiran sai su gode ma Allah da Allah bai sa talalabuwan son zuciya da sha'awa ta ja su sun afka ba to yanzu kaga Allah ya ba mu labari yan wuta ga su can a wuta yan aljanna kuma ga su nan a aljanna to sai Allah ya ce wa nada ashabul jannati ashaban nar yan aljanna za su kwala kira ga yan wuta an kada wajadna ma wa'adna rabbuna haƙƙa su ce abin da ubangijinmu ya mana alkawari in mun bi shi aljanna ne gaskiya ga muna ciki fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan kai ‘yan wuta, kuma abin da aka yi maku alkawarin in kun bijire za ku samu na wuta kun same shi? Kalu na'am, sai su ce, eh, tsammanin sun da dama a duniya banza suka sa ran su ci ɗauka suka yi alahira ma sun ce ya ji ta ku fito sai su ansa da babban murya fa'adana mu'azzinun bainahum sai wani mai shele shela tsakanin yan wuta da aljanna sai ce Allah anatullahi ala zalimina tsinuwar Allah ta tabbata kan azzalimai yanzu wancan maganan kamar za ta ɗan sarara masu ko to kuma wannan tsinon ta ƙara bala'i kan bala'i shi sa kalli duk mutumin da ya ƙi Allah ko kullum cikin damuwa yake in ya shirya kaza abin da ya shirya ta zama mai matsala in an shirya kaza ma ya shiga abin da ya shiga ɗin ya zama mai matsala bala'in yanzu daban na gobe daban na anjima daban haka zai rika ganin abubuwa marasa daɗi iri iri iri iri iri Allah ya kiyaye su yasudduna an sabilillah ce kaga waɗanda suke hana wasu bin hanyar Allah wani zai je ya tsaya ya ce kakka ƙara zuwa darasi waje kaza ɗaukan karatu waje kaza mu'amala da suwa na iri kaza ya su duna an sabilillah wa yabghuna ha iwajan fata yake addinin ya tafi karkace wahun bil akhirati kafirun yace su ne waɗanda a lahira sun kafirce ma duk abin da ke lahira da ake ba su labari nodo ko aljanna in ba haka ba kana ma addinin Allah zagon ƙasa a nawa kuna fahimtar wannan mutane ganin suke wai taruwan da muka yi nan muke karatu wai taruwan wai alherin gare ni ne alherin ga kowa ne ai fa man hita da fa inna ma ya hata di da nafsi duk wanda ya shirya shiri dan wa dan kanshi ina fata mun gano wannan da kyau wa man dalla fa inna ma ya dillu alaiha duk wanda ya bata kuma ya bata ne me dan kanshi wai gana ake wai in an taru gaban ka kana karatu wai alherin ga mai karatun yake eh yana samun alheri a lahira amma kuma alherin da kai da shi ne a lahira duka ina fatan mun gano wannan da kyau sai Allah ce wa bainahuma hijabun tsakanin yan wuta da yan aljanna akwai hijab wallahi har a duniya ma wa bainahuma hijab wa alal a'rafi Allah ce kaga waɗanda suke kan to zalla arafi rijalun wasu mutane ne ya arifuna kullum bisimahum suna gane ‘yan aljanna sautu zalla a rafin yi nisa hango alamun ‘yan aljanna suke a gidan aljanna hango alamun ‘yan wuta suke da ‘yan gida a cikin gidan wutan to amma kowane ɓangare suka hango da alamun suke gane su Allah shi ya san irin alamun amma ya bayyana alamun da ɗan to zalla a rafi in ya hango dan wuta yana hango shi zai gane wannan dan waje kaza ne ya arifuna kullum bisimahu wana da ashabal jannati yan tozalla arabi sai su kira yan aljanna su ce an salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku mm, bayan Allah kun more lam yadkhuluha su ba suna can sama ba shiga suka yi ba amma suna sa rai wa hum yatma'un suna fatan dama Allah ya kai su wa idza surifat absaruhum kaga yan aljanna wai ga suke sai kira su ku to ba za su taba yadda su ga inda wuta take ba in aka juya fuskan su da karfin tsiya talqa'a ashaban nar aka fuskanci inda yan wuta suke qalu rabbana sai sai ya ubangijinmu la taj'alna ma'al qaumiz zalimin Allah karka sanya mu tare da mutane azzalimai wanada ashabal a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum sanda su ga wutan nan sai yan al'arafi sai su hango wasu yan wuta da suke gane su da alamun su dama a duniya sun san su qalu ma agna ankum jam'ukum yau miliyoyin naku kuma yau me ya tsina wa ma kuntum tastakbirun girman kan da kuke kuka bin gaskiya yau mai ya tsinana muku da nuna isa da tunƙaho da alfaharin yau kuma yana ina a ha'ula'i yanzu waɗannan talakawan mabiya manzan Allah ne a ƙasamtun kuka rantsuwa cewa la yanaluhumullahu bi rahama Allah maɗaukin sarki ba zai masu jin ƙai ya su ba udkhulul jannata la khawfun alaikum yo gas an ce zai shige aljanna ba su da tsoro wala antum nuna kuma ba za su yi bakin ciki ba to kuma me za ku iya yanzu yanzu lahiran ta su ta to ko ko kuna da abun faɗa da ashabun nari ashabal jannati yan wuta sai su kira yan aljannas ce an afidu alaina minal ma ku dan taimake mu dan ruwan tabawa mana aw mimma razaqakumullah ko kuma ɗan abin da Allah ya azarta ku da shi a ɗan tallafa mana mu ma mu ɗan taɓa Ƙalu sai ce inna allaha huma, alal kafirin Allah maɗaukin sarki ya haramta gara basan aljanna ga duk wanda ya fimfiris ya ƙi Madagas, ya ƙi bin dokokin Allah suwaye waɗannan kuwa Allah ya ce alladhina dina dinahum lahawan walaiba ba, wanda suka mai da addini wasa suka mai da addini wargi suka mai da addini son zuciya suka mai da addini abin da ke ƙayatarwa da burge zuciya wai wannan shine addini wa humul hayatu duniya rayuwar duniya ta ruɗe su fal yauma kaga yau a lahiran nan nan sahum kama na a yau yawmihim haza Allah ce za mu watsi da su a wuta kamar yadda su ma a duniya suke watsi da biyayyanmu wa kanu bi ayatina Haduna suka zama suna jayayya dangane da ayoyinmu inda suka manta da bin Allah haka Allah maɗaukin sarki zai mantar da su a cikin wuta ina fatan mun gano wannan da kyau sai Allah maɗaukin sarki ya ce walaƙadar ji'inahum bi kitabin rabu da su ai mun zo masu da wani littafi wanda fassalna ala ilmin fassalnahu ala ilmin muka bi muka tantance littafin dalla-dalla bisa ilimi hudan littafin yana tattare da shirya wa rahamatan da jin kai liƙaumin yu'minuna ga muminai su kuma suka ƙibi iri-iri ƙur'ani ya zo da duk wannan abu suka shafa ma su toka suka ce ina hal yanzuruna illa ta'awila wai suna jiran fassaran abin da ƙur'anin yake faɗi zai same su ne ƙeƙe da ƙeƙe zo ko yau mai ya ati ta'awiluhu ranan da bayanin abin da ƙur'anin yake ɗauke da shi zai zo dalla dalla ya ƙolin ladina na nasuhu min ƙablo waɗanda suka yi watsin kare da alƙur'anin za su ce kada ja'a da rusulu rabbina bil gaskiya ne jakadun ubangijinmu sun zo da gaskiya fa hallana min shifa'a za ce da Allah akwai mai ceto fa yashfa'u lana su kawo mana agajin ceto aw nuraddu fa na'amala ghayra alladhi kunna amal? ko a mai da mu duniya mai aiki saɓanin aikin da muka yi a farko kada khasiru anfusahum Allah ce rabu da su sun yi ma kansu asara isu isu wa dalla anhum ma kanu yaftarun ƙarerayin da suka ɗauka suka bi shirman da suke riyawa yau kuma sun neme shi sun rasa bala'i ya cin masu ƙarya ya tabbata a kansu ina fatan mun gano wannan da kyau to za mu komo inda muka tashi sai Allah ce inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard kaga ubangijinku wanda ya halicci sammai da ƙasai yi wannan aikin ne fi sittati ayyamin cikin kwana shida sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita a kan al'arshi yugushin lailan har Allah shi ke rufe dare a kan yini ya ƙulubuhu hafifa suna neman junansu da gaugawa wa shamsa wal kamara wan nujuma musakharatin bi amri kaga rana kaga wata kaga taurari Allah ya hore su ne suna gudana a bisa wani programming da ya yi ala lahul khalq wal amr ku saurara halitta da ba da umarni ga halittar na Allah ne tabarakallahu rabbul alamin Allah shine ubangijin bayi da ya albarkantu kaga waɗannan bayi ba kai kai su ba ba su umarni su bi kaza ko su bari ko bar wanda ya yi su ya ba su in ka ɗauki gabaran barka tara mutane ka sa masu mugun tunani ko za ka sani kana ɗaukan mukamin Allah ne kai kuma da ka bi wani saɓanin abin da Allah madarkin sarki ya ce ka bi kai kuma ka da shi Allah mun gano wannan da kyau ku shi yasa duk wannan abin kaji makoman yan wuta kaji makoman yan aljanna abin da ya rage aiki da addu'a kana aiki kana addu'a sai Allah ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku roƙi Allah maɗaukakin sarki kuna masu ƙanƙan da kai a ɓoye cikin tsoro innahu la yuhibbul mu'tadin Allah baya son ‘yan ƙetar haddi, ‘yan wuce gona da iri, waɗanda suka bandare suka bauɗe, waɗannan Allah baya son su, wala tufsido fil ardi. Kar ku sake ku yi ɓanna a doron ƙasa a wani unguwa ko a wani yanki ko a wani ƙaramar hukuma ko jiha ko yankin nahiyar duniya ba da islahiha bayan da sai da aka gyara ƙasan aka gyara al'umma fes aka dasa masa tauhidi da sunna ko kuma ku komo ku ce za ku yi ɓanna ku ɓata su kak ku sake ku yi wannan wada ohu haufan wa tsama'a ku roƙi Allah maɗaukin sarki buƙatunku kuna cike da tsoron shi da fatan alherin da zai iya baku inna rahmatallahi lalle kun ga jin ƙayin Allah maɗaukin sarki ƙaribun minal Muhusinina ai dab yake ga duk wanda ya kyautata aiki Allah maɗaukin sarki yana nan zai mai abin da bai sa tsammani ba mun gano wannan da kyau ko karka ce to wai yanzu har lokacin da nike bukatan Allah ya man kaza zai iya man ni yanzu nike so sai Allah zai maka isharan shi fa yana yin abin da ya so ne huwallazi yursilu riyaha bushran bayna yadi rahmat kaga Allah shine wanda yake aiko iska wanda bayan zuwan iskan nan tana shelan da cewa rahama na tafa ne hatta idza aqallat sahaban har zuwa lokacin da giragizai za su cika da ruwa thiqalan si nauyi suqunahu li baladin mayyitin sai Allah madaukin sarki ya saukar da ruwan ga wani gari wanda ya bushe ya ƙe mana ƙas yanzu ba duniya ta bushe ba gari ya ƙeƙashe ko to ana nan za a ga Allah ya turo iska ya tattaro giragizai sai ya shimfiɗa shi a sama sai ya turo ta iska lawa ƙaiha sai ta ɗibi ruwan teku sai ta barbaran wannan girgije ta cika wannan girgije da ruwa sai girgijen ya gama cika dam dab lokacin damina ya yi sukunahu li baladin mayyitin fa anzalna bihil ma sai Allah ya saukar da ruwa fa akhrajna bihi min kulli thamarat sai ga muna fitar da kowane irin nau'in 'ya'yan itatuwa kazalika nukhrujul mauta yanda kaga wannan haka za mu fitar da matattu daga ƙasa la'allakum tadhakkarun Allah madaukin sarki ce la'allakum tadhakkaruna ana muku wannan wa'azin ne ko kwatina Allah ku koma zuwa gare shi wal baladu tayyibu kaga ƙasa kyakkyawa ya khuruji nabatuhu bi idhnin rabbihi suke fitar da tsaronsu. mutumin kirki zai yaye mutanen kirki masu alheri a fara ganin moriyansu wallazi khabutha dan banza kuwa la illa na kida bai fitar da komi sai burtuntuna kazalika nusarriful ayat haka muke bayanin ayoyi dalla dalla liqaumin yashkuruna ga mutanen da za su bi Allah su gode sai Allah ya fara ba da labarin al'ummomi an turo manzannin al'ummomin sun karkasu gida-gida ya fara da annabu Nuhu Allah karfa mana asiri duniya da lahira subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubi ilaik assalamu alaikum